Therefore, it is our desire to ensure that we are connected to various communities where we conduct internal security operations in order to enhance Faruk Yahaya wanda daraktan sashen mulki na rundunar Manjo Janar O Ali wakilta ya ce rundunar na da muradu da irin wannan aiki zai shawo kan mutane su rika kaunar soja da haka ya taimaka wa soja ga gudanar da ayyukansu. Babban Hafsan ya kara da cewa rundunar ta gina makarantar sakandaren koyon ilimin fasaha a yankin. Army Headquarters Department of Civil Military Affairs embarked on an assessment visit by the Chief of Civil Military Affairs da yake jawabi daraktan sashen hulɗar sojoji da farar hula na rundunar manjo janar marcus kange ya ce da zarar samun bukatar da suka yi ta neman a tona rijiyar sun zo sun duba inda suka turo 'yan kwangila suka tona rijiyar shugaban hukumar mulkin ci gaban yankin Adamu Moy wanda tsohon soja ne da ya yi amfani da damarsa ta rashin kin jinin soja ya shawarci sauran al'ummomi da suke kusa da wata cibiyar soja su nemi irin wannan tallafin. ba zan ji tsoron su ba domin ni ma na sa kakin su yan uwana ne su na je ne musu da suka gan kuka na man da ya tambaya ya ce waye wannan aka ce mishi ai dan uwanka ne tsohon soja sai ce a ah, mu yi mishi da sauri in suka tashi suka nema insha Allah za su samu domin sojojin mu na yanzu ba karin sojoji na da ne so a shirye suke ka kai musu genuine complaint da za su taimaka maka za su taimaka ma jama'a ba kai as a person ba project da suke yawanci da suke yi kenan so su tashi su yi rutu su je wurin su su nemi wannan tallafin za a musu sarkin kabilar Mada da ke da fadarsa a garin Akwanga, da cin Samson Gamu Yaran ya ce hakika rijiyar za ta taimaka jama'ar yankin da samun ruwan sha mai tsafta, inda ya amfani da damar wajen buƙatar sauƙaƙawa yaran farar hula kuɗin karatu a sakandaren kamar yadda ake wa yaran sojoji. Dacin ya mika kyautar kwari da baka ga babban Hausan, da ke alamta gwarzantaka ta kabilar Mada, inda kuma ya bashi sarautar tauraron Mada. Wannan yanki sananne ne ga duka al'umma nasarawa sai ga baki daya da zaman lafiya. Wannan ta samu ne ta wurin fahimtar juna, wurin gafartawa kuma himmantuwa domin akida daya. saboda yanayin soja na saurin fushi da ma wuce gona da iri sukan kasance a zaman doya da manja da yawancin jama'ar ƙasa da mutane ma ba sa sha'awar hulɗa da su da wani lokacin maimakon in an gansu za a samu taimako sai hakan ya ƙare da cin zarafi. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.